يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ya kai wannan annabi ka kwadaitar da muminai akan yaƙi ka kwadaitar da su akan shi da abin da zai ƙara musu azama ya ƙara nishaɗi a himmarsu idan a cikinku ya ku muminai aka samu mutum ishirin masu haƙuri akan yaƙar kafirai za su rinjaye kafirai ɗari biyu idan aka samu mutum ɗari biyu masu haƙuri za su rinjaye kafirai dubu saboda kafarai mutane ne da ba sa fahimtar sunnar Allah wajen taimakon waliyansa da daƙi da maƙiyansa ba sa gane manufar yaƙi kawai suna yin yaƙin ne don neman ɗaukaka a duniya.